به أجمعين أما بعد إقوى ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا كبوم شاؤكو دفار أزم رمضان حرم شقا ونبنغري نبوم التبيو Allah ka ba mu ikon yadda muka fara lafiya mu karke lafiya. Amin. kuma mu fita daga ramadan muna cikin waɗanda za a ce da su antum maghfuru duk an gafarta muku zunubanku kuma Allah ka sa darussan da ke cikin ramadan na taqwa da ibada da qiyam da ciyarwa da karatu mu ci gaba da dorewa akan haka har lokacin komawa mu da kuma tsayawa a gaban mahaliccin amin ya Allah ina tambayoyin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا da yake kamar da muka samu kanmu da ya kamata mu wajen yi. Wato ai ita kanta rayuwar gudu take ai ba wai azaba ne. Baka ji abin da malai ce ba? yace tamurru bin al-ayyamu takra wa inna ma nusaku ila ajali wal ainu tanzuru ala a'idun zaka ash-shabab alladhi mada wala za'ilun hadha al-mashib al yace al-ayyam kwanaki tamurru suna tafiya gurgurgu ƙarshen duniya an ce kwanaki za su takura sai ka ga wata ya koma kamar hati hati kamar rana shekara kamar wata abuna gani ba saboda ka dan uwa ba wai ramadan bane na'am ramadan yana tafiya alhamdulillah mun kuma gode wa Allah to abinda za ka lura da shi kamar wata magana da malam ya taɓa yake cewa kar ka damu da yaushe za ka mutu na ruwanka da wani kada kuma ka damu a ina za ka mutu kai dai ka damu yaya za ka mutu a kan me za ka mutu har da isho ka mutu a kan imani a kan tafawa amma a ina ne inda Allah ga dama ya aji bawan shi khalas wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir aya karshe a cikin sura lamba da da suratu lukman dan haka menene abin yi ayo abin yi a filin ki ai ka lazimci dokokin azumi ka kiyaye ka kiyaye mutuncin ramadan kar ka keta ka tsara abubuwa muhimmai tun da kai wannan tambaya barin gutsuro muku kaɗan cikin abin da na gaya ma talibai mata a wani majalisi ɗazin a ainihin na'ibawa a kiyaye wato ga awa kamar haka yawaita sadaka bin iyaye yin nasiha ga juna ka ɗaura ɗamarin yi ita kafi cikin fuska ga yin wanka musulmi ziyarar marasa lafiya ko ziyartar marasa lafiya kawar da cuta daga hanya ko kwalba ce balgatacciya ka kawar da ita don ka samu lada yau ta fari. kuna lissafi abubuwa nawa kenan taimakawa mabukaci an gane ko ziyartar marayu da taimaka musu kafin lissan tsara harshe daga karya, munafinci gulma ha'inci kiyaye ido gabarin kallon haram a kuma kiyaye zuciya ka kullaci wani ka yi hasada ko kyashi ta addu'o'i a wannan lokaci mai albarka nesan ta kai daga yawan husuma ta can baki eh, kana azumi can baki a kan abin da da amfani haƙuri yana da ma'anoni da yawa kyauta na bai kan yi kyauta a ramadan yadda ka san yadda iska ke kaɗowa ka gabata da iya kenan allah ka ba mu iko yawaita na filfili karkai sakacin kiyamun lai sallar tarawai karkai sakaci a wannan lokaci domin karsa shi kan karu a wannan lokaci an gane ko sannan daga ciki kuma yawan ambatan Allah harshen ka kare gushe kullum istighfari bi Allah astaghfirullah la ilaha illa yani constantly an gane ko wannan muhimmi sannan kuma ainihin sasanta tsakanin mutane masu rigima ka samu dama ka yi wannan sannan kuma sada zumunta ta hanyar kiran waya ta hanyar kai ziyara ta hanyar ba da abin da kake da shi karatun ƙur'ani ya kamata ce a yanzu dai kowa ya sauka aƙalla biyu aƙalla biyu aƙalla biyu ya kamata ce muna na uku jaruntaka dole ne saboda sahabbai a watan ramadan suka yi yaƙi kaga ba ragwaye ba ne in kana da jarumtaka ba za ka yi kasalin tarawi ba za ka yi kasalin ƙwani ba ba za ka yi sarima annabi sallallahu shi ne shine ma'anar jaruntaka ana araftum kawaici zamanto mai kawaici ba komai za ka canta ba eh, ka gaba daidai ba ka kau da kai ba wajen dan ba ne ka zama kana da strategy ya yani lokacin magana kila ba shi ne kawaici ke ne ma'ana amma haramun ne kai kawaici in ka ga sabo lokaci babu kuma a wani dole ya ce tawadu kaskantar da kai na gaya muku ba kaskanta kai ba kaskantar da kai daban kaskanta kai daban ka zamanto mai tawadu abu tamam yake cewa tawaba ta kun kan najmi la halin azir ala safhati alma wa huwa rafi'u wa la taku kadukhan ya'lu bi nafsi ila tabaqati aljawha wa bi in kai tawadu kaskantar da kai ne ma'ana ba da karban wulakanci daga kowaye ba an gane ko sai ka zama kamar tauraro ita tauraruwa tana sama amma ana ganin reflection dinta a fuskar ruwa a ƙasa that is ten highly placed amma ga tabbatu da accessible to mai tawaga uke duk darajar da Allah ba ka zama to mai kokin hali ta shekar ka yadda ka zama kamar hayaki hayaki akwai ɗan karin girman kai da shi hayaki yana sai je samaniya amma uwa shi na ɗaki kun gane hausa wace ce uwar watsa mata ruwa ya tashi daga aiki shi haka abu tamam ya faɗa to duk wannan cikin abin da ka zama ka tattauna da wancan ɗalibai mata sannan kuma ka zamanto mai yawaita salati ga annabi muhammad Allah musamman ran juma'a ce ka samu lokacin bayan la'asar ko duk lokacin da ka samu ka keɓe kawai kun ba dole ba kar magana ma da kowa yi salati kamar kafa dubu a'a yau wannan shine ainihin fa sinadarin tafiya dan uwa iya ku sannan kuma kyautata makwabtaka na gaya muku abu nawa kenan haka muku rubuta guda nawa waki magana goma ashirin da biyar ashirin da biyar waɗannan sun ishe ka su ne muna kiransu mental furniture furniture ɗin gana ƙasa ko to ka riƙe su a wannan lokaci na ramadan mai yawan tafiya allah ka da mu tambaya ta gaba وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم وإياكم وإياكم malam babu abin duba game da sallar rawihi idan an je ga ta ta ƙarshe wajen yin alƙuru ana yin addu'o'i masu tsawo ya zo a sunna hadisin alhassan ne hadisin alhassan ya ce annabi ya yi alƙunutu ya karanta allahun mahadi ne a zuwa ƙarshe to tambayar da kai ana tsawai ta addu'a ita muna saboda muna da bukatu masu tsayi haka ba ne? muna da matsaloli tuli tare an samu gaba kafin duniya Ga rashin tsawo, ya shaye-shaye ‘ya'yan zunabar kataititi ana haifawa karya alkawari cin amana riba rashawa girman kai ha'inci kitififi kutu balbal yaudarar sun su misali sai ce ba za mu adawa ba wataƙil ina za ka je ka bi su su dai a harabi ila sai ka gudu in ya dinga zundumo addu'a kuma kowace addu'a in ka kalle ta kama gwamci yani dan wa kuna da bukatu da yawa illa iyaka idan mutum ya ga kai ba zai iya ba ka katse ka tafi na'am a lokaci guda kuma kai kuma liman sai ka kalli wanda ke bayan ka ai can harami kake ma nan kuma ba harami ba idan akwai masu bukata masu sai a taƙaita addu'a wannan babu ne shine amsar da zan ba kan wannan Allah ya samu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya nan gane tsakanin riya da waswasi a ai suna da bambanci ai ita riya mutum yayi wani abu ban a gani ai daga arruya ne mutum zai sadaka sai ya bari kyamara ta ɗauke shi har ma ce kai mai kamara ka ɗauka mana sai ba a ɗauke shi ta zama ke nama dan Allah ya ke ko mutum idan yana sallah in ya ga ana kallon shi sai ta da kyau ba ganin shi kuma ya yanda ya gada sallah da yake Allah ya yi." ita kuma riya ƙaramar shirka ce fa wallahi tana da haɗari domin da ganin take girma sai ta zama babba amma wasu wasu ya ce ko wasu wasu sai wannan kuma kai ne a zuciya shedan ne ke jefa wasu wasu don ya rikita ka kai ai akwai wanda idan yi alwala saboda wasu wasu wallahi ta yi sau goma na da ɗaliba da suke mala alwala sai na yi sau goma in na yi san ji bane ba na shedan ne ke wani da ke kawai min sharri zutul khannas allazi su fi sudurin idan waswasi ya same ka ka bar shi kawai yana da wahala ne ka gane me yasa hadisi ce idan ɗayan ku yana sallah ji waswasi kare yanke sallah har sai ya ji wari kitka ta fito ko ƙara wani lokaci shi ɗan ma kan zo ya hura mutum a ainihin mazaunin shi na aka ce ka ce ƙarya kake da ma'ana ka yi da shi shi yasa idan kai alwala sallar zahar la'asar ta zo sai ka dinga tunani ko ta ka ɗauka ba ta warware domin kana da dahir cewa a kai sallar azahar. to don me za ka bar dahir saboda shakka kuma ka da bambanci wasu wasi ai ba ka da ne sai dai in ka bi shi amma riya a matsala ne ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه ما لم يكن شريعه كان في شر وريا ايتتي سمعه sum'a kai abu ka fada wa dan asan a wannan ma masallaci misali kaddara kai kike gyara masallaci ka zo ka ce ai je dinne ne ce ka ruwa dinne ne ce butoci da ruwa eto eh watakila ya faɗa da maslaha ne ai eh, Allah ya ga zuce shi ai in ɗaliba ne don ka faɗa ba ce kuma ka yi sun ba sai dai ka faɗa don Allah ko ka ce misali eh na fi da zaka na ba wani kai manufar ka kar ka mutu a ce ba ka tafi da zaka ba amma in ka yi ne don aji faka da komai sai jin da mutane suka yi zari sirri saboda haka riya don a gani wasu wasi ka yi a zuci maganin shi ka sa gudumar imani ka rafke shi kawai kun gane ko amma kuma sum'a kai dan aji dukkan matsala ne Allah ya tsare mai kare wa alaikum salam lafiya bukata iya yi cewa malami ne ne hukuncin faith and criticism a shari'ar musulunci wanda zai zauna yana kallon komai da ya ci yaranka eh, to ai shi kan shi mai matsala ne inda ya kai ita ce criticism shi ne annakado gyara cin din duniya kuma iri biyu ne akwai abin da suke kira positive criticism da kuma negative criticism ya danganta mutum ya zo koro hadisai na karya gaya wa mutane dole ka ce wannan ba gaskiya ba ne ya karci sabi zai ba dole ne saboda ba za a bar mutane cikin bata a halaka ba ko ba ka ba ne wanda ya zo da wani ne ya mutu misali wanda ya bayyana a su da yake cewa ai ɗan kama ba a ce ka ce sallah ba don Allah ta'ala yana cewa la ikraha fi din Allah ce babu dole a addini kawai ɗan ka mai sallah ba ka tsawon la ikra fi din dan Allah wannan fasara da din la ikra ga wanda yake ba musulmi ba ba mu da shi kuma kana musulmi dole maka ikrama a wannan sai ka fito ka caccake wannan kai ka zuzu is positive ya zama dole amma a ce kawai kai bibiya ka ce kawai ka je ina kuskure a wani an hadari musamman ɗaliban da ke zuwa majal na malamai bari in je in ji yaya dole ya a tafsiri bari in ji ya lawo awo abin da ya kawo kake nan da sunan ka halakakki malam sun ce man ja a na fitan daraja a sa fitan duk wanda ya zo don ya gano kurakurai a fatawa a karatu ya ake dan muke ake da wani hasararre kawo halar da kanka ba wani makaluki da yake ɗari da ɗari da yawa to shi wannan ne laifi ne ko bari in je gidan wance ba ta yi aure ba misali mace yar uwarta in je ga take girki ashe ba ta iya ba dan ta ɓata misalan suna da yawa ta wani mai halatta balantana wanda zai je don ya leƙa wani daga sirrin shi ya suna mai asiri annabi ta suna cewa duk wanda ya leƙa wani yana cikin ɗaki wani laika shi ta taga in ya fasa mai ido ya fasa banza Allah ya kuwa ba Wa wace ka laika? kale ka that the criticism may kyau ba laifi ba amma negative criticism a nakadu salbe haɓa laifi sannan kaka kalli kanka mana ka zama self-critical ka bari kanka da kanka mana kalle ka duk mai dauɗa ne dukkanin mu ne ina kallon kaina ina da matsaloli sai dai gafaran Allah kawai kowa ya kalli kan shi haka kowa lokacin da kai ka haura to ai ka faɗi ai ka yadda kai mai laifi ne ni mai laifi ne ina neman gafara ubangiji kai ma ka yadda haka idan manyan bayan Allah sai na Abubakar ya faɗi irin wannan to mu suwa ya yi ku hmm? sai na Umar yana cewa wallahi launa da munadin yawmal qiyamah wa qala kullu nasi yadkhulu jannata illa wahida la khashitu an akona ana zalikal wahid ce wallahi inda wani zai shira ya jama'a ga alkiyama ta tsaya kowa ɗan aljanna ne banda mutum da umar ce kila ne nan mutum sai na kafa ta a ciki to su kenan to ne kuma yayi na zan ce game da kai kai ma kowa ya ta ita ce da tuba ka taɓa da wani iliminka ko jama'arka ko ka lalala Allah ba shi da ɗanwa ko ɗanka ba alaƙa tsakaninka da Allah illal ibada to ka tsaya ka dage ka kafe ki ƙoƙari ka yi fatali da shaidan kar kuma komai ya girgiza ka yi na fatan gane ko akwai sauran tambaya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 إنه هو السميع العليم نعم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم هل ينزل سياكي makanjama na wannan sura na ci gaba da tafiya ne zuwa ga bayani kan yakin badar wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah idan kafiran na maka da aka Allah ya gama da su yakin bazar idan sun karkata zuwa ga zama lafiya kai ma fajnah laha ka tafi zuwa ga zama lafiya dai sannan wata wakal Allah ka dogara ga Allah saboda innahu lalle shi Allah huwa sami'ul alim shine mai ji masani amma kuma wa in yuridu an yakhda'uka fa inna habbaka Allah idan ka suna son su yaudare ka saboda ga suna an kama su an daddaure su da ka kalle fuskan wasu mai yaudara ne sun ga dai kawai an fi karfin su ne Allah ya daga musulunci so suna son ai saka sako shine Allah ke gano kai kafa kafa da su in sun yi nufin su yaudare ka to fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe ka huwa allazi ka bi nasrihi Allah shine wanda ayyadaka ay qawwaka wa nasaraka wa rafa'a qadraka wa bawwa'aka qubbata ash-shar shine wanda ya ka da nasarar shi Allahumma ayyidna na nasrika ya rabbana wa bil mu'minin da kuma ƙarfafi ka da mu'mini kun gane ko Allah ya baka nasara da nasarar shi sannan ya baka rantsatsun sahabbai daka da ba sa tsoro ɗayansu ran faɗa ku gaya mu waye wannan da aka zo yakin uhud shekara ta uku shekara yakin uhud kenan ko sai ɗaura jan bandeji in ya ɗaura to za a yi bala'i ya dinga rawaka waka يانا النمر أحدني خليلي ونحن بالصفين الدم خيلي ألا أكون الدم في النفيل أضرب بسيف الله والرسول شيدي يا أنزل من الله إيش بيك شبية تزواجك هنا بند الجن يا رسول خي أكا تسيد كبية كذا مكمر كير بيقوا كنصم بيقوا كنصم بيقوا بكير بيقوا da bushiya wace ta fi tsayi ta fi ruwa mana amma bai samu shahada ba sai bayan kusan shekara biyar waye wani abu dujana abu dujana wannan la abu haka da shi ne amma ba cikakken sunan shi abu dujana wannan alkunya ya sunan shi sai ma ibn kharasha barakallahu fiku ji mutanen muhammadu rasulullah waka yake yana na zai ce wannan takobi wa zai dauke shi kowa ce ni ne sai ce wa zai karbe shi da haƙƙin shi a'a wajen ba ce ana ya rasulallah. shin sai dai tsaci ku rera waka tuku in hada ne khali ni mutum ne da masoyina ya dau alƙawari gare ni wa nanu bisafi ladan khili daidai wajen ainihin dabinun nan a kudin zabo ina ma mun je mun Allah a kona daular kabuli kabuli kar in zamanto a baya azrib bi sayfillahi war rasul dinga sauke kawunan kafirai da takobin Allah da takobin Allah da yi zo duk kibiyar ta sauka waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce na yarda wanda ya taɓa su ya taɓa annu kuma ba ba musulmin kirki ba ne in ma musulmin ne ke Allah ka tsare saboda haka kaga shine Allah ya ayyada shi dan sanan kuma da mu'minai kirin su Abu Dujana yau kafin shi Abubakar ne Siddiq Umar al-Faruq a bin Nurayn علي أبو الحسن سعد بن عبادة سعد بن عاد أبو ذر دواليك دواليك دواليك آية تقبل وألف بين قلوبهم الله شيني ألف يهد زكاة صحابا يا رسول الله لو أنفقت ما في الأرض inda za ka kashe duk abin da ke ban kasa ka kashe kuɗaɗe don ka tara zukatansu jami'an ma allafta bai na kulubihim ta za ka iya ke sa aka ce kuɗi baya iya sayan abu goma ƙarai kuwa kuɗi baya san soyayya ba ai maka dai burin-burin don kuɗin ne tsare su amurka mace wallahi in dai tana son talaka kudin ka wallahi sai dai ka kare ba ta sai daga wani bawan Allah ustazu ustazu ta je da shi za a yi ba faruwa ne annan kudi baya sayan lafiya Allah ka duba da kudi na sayan lafiya da miliyoniya bai kwanta asibiti haka ne kudi baya sayan ilimi kun yadda zai sai littattafai zai sai maka makaranta mai kyau a duniya oxford yale university kala-kala, amma asalin madaran karatun guri ba da sauransu mutakaita abu goma ne yayi fama anan sai Allah ta'ala yake cewa law anfaqta ma fi al jami'an ma allafta bayna qulub walakin Allah allafa bainahum Allah ya haɗa shi yasa muke addu'a Allahumma allif baina shi kyawar addu'a ya Allah ka haɗa kan zukatan mu shin haɗa kai ne ko haɗa zuciya na'am amma in ba haushe ce haɗa kai ai kun san me yake kuna son haɗin kai amma gaskiya magana haɗin zukata ne amma dai ma'anar ji ya tafi to shine Allah ke gaya mu annabin su wato yake cewa wannan yaƙi da ka ga sahabbai Allah ya taimake ka da su wallahi Allah shi ne ya allafa in ba haka ba tsakanin khazraj a madina da aus wallahi rigima ake fiye da shekara ɗari musulunci ya ɗasu khazraj da aus har yanzu akwai unguwanninsu a madina da khazraj da aus rigima ce musulunci ya ɗasu sa'ad ibn ubada wani ne khazraji ne sa'ad ibn mu'az ausi ne amma duk Allah ya haɗa su saboda Allah ne ya allafa tsakanin su innahu lalle shi Allah azizun buwaye ne gagara misali hakimin kuma gani aya ta gaba ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin mhm. ya على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن wannan aya mai lamba 60 da nan kenan ko Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka al mu'minin ai Allah ya ishe ka ai da waɗanda suka bi ka cikin mu'mini to anan malamai sun wato bayanai masu yawa ka ɗauki shugaban malaman tafsiri al'imam abu jafar al-tabari lajikan shi ɗan ɗauko muku mai ce na ne al'imam abu jafar yake cewa kana abu jafar na kotun daga littafin sanai yani tafsirin tabari yace ya kulu ta'ala ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله Hmm? yace Allah na gaya ma annabi ne ya kai annabi Allah ya ishe ka to wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin ba kai kaɗai ba kuma Allah ya ishi ma mu'minan da duk suka bi ka kuma Allah ya isa musu to wannan man nan sai malamai suka yi kuwa a fagen karatu ne take ne kudin na da sun cikin ma ba ta tafi na duba tafsirin ƙwazari tafsirin ƙwaƙwabi tafsirin albagawi tafsirin ibn kafir da ma malamin wani baya bayan nan nasir sa'adi allah ji kamar sun tafi akan cewa allah ya ishe ka hmm? ya kuma ishi da kai da muminan da suka bi ka duk allah ya ishe ku gama majrur kenan amma magana ta biyu bayan duk shi at ya koro yace ana nufin Allah ya ishe ka sannan kuma ya ishi waɗanda suka bi ka cikin mu'minai kamar yana cewa kenan ay nahidu aduwakum fa inna Allah kafikum amrahu ku tashi ku zumbur ku tunkari abokanan gaba a yakin badar domin Allah yana tare da ku wala yahulannakum kasratu adadihim kada yawan su ya ruɗe ku ko da ni wa adadikum kada karancin adadin ku kari ku da goma sha uku ya sa ku ja da baya fa inna allaha mu'ayyidukum bi nasrihi a kabarin a kusan wannan sai ce ba wannan ba da koro manyan malamai da suka tafi kan wannan tafsiri يتي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا har ya koro hadisi da ce cewa da ake nufi Allah ya ishe ka ya nuna Allah ya waɗanda suka bi ka an gane ma'ana hasbukallah wa hasbu man tabaka duk da ya koro wannan har da maganin wakil ibn al-jarrah to amma kun sai kabari ka ba mamaki shi ne ce da almajiran shi wa zai rubuta tarihin duniya tun daga adam zuwa yau ku ce man wa zai iya su ce kashi, shi mata mutu wallahi sai rubuta ku ka samu tarihin tsabari kan muke bacci ai yake kasa su ka gaba su da ns word of the Microsoft ko cover ka what's the printing machine duk wani zanen gadget ɗin what's the powerpoint amma kai fa amma ka ɗauki littafi kama karanta matsala ina sun ji hankalin ku ɗaliban karatu idan baka saba da yawan karatu ba ba za ka je koyi ka zama abin da suke kira bookish bookworm a wata ka karanta littafi akalla biyu amma ramadan ya zo ka aje kowanne duka ki qur'ani kawai ayana mu ne littafin littattafai kuma A tabari kin bayan ya koro yake cewa ku ji me kike yace wa qad qala ba'd ahli al wasu daga cikin malaman arabiya, dan arabiya makaranta ce mai zaman kanta shi sa muna kishin ta harshen qur'ani ne harshen annabi wasu daga cikin malaman arabiya sai suke cewa ita man dinnan man dinnan fi mawdu'i raf'in ala al-qat'a ala an gane ko kun ji da farko dai an ce me Allah ya ishe ka kuma ya ishi malla sai wasu malaman suka ce a'a ai hasbuka wa hasbukal al-mu'minun kenan anan yani fa'ili ma'tuf ne ala ismi Allah marfu' barwai fassarar farko ai Allah ya ishe ka ya annabin Allah kuma ya ishi mu'minai ita ce fassarar kusa mafi shahara da ita ce ma a sa'adi ya ɗauka bai ɗauki na biyun ba amma ta biyu suka ce abinda ake nufi yadda Allah ya ishe ka muminai suma sun ishe ka gane bambanci kuma duk suna da fuskokinsu da kuma a duniyar tafsiri babu laifi ka ɗauko fuskoki masu yawa ya kuma rinjaye da wanda ya karfi Allah ya da annabi saboda haka ya ayyuhan yu ya kai wannan annabi hasbukallah Allah ya ishe ka wa man ba aka nan muminin waɗanda suka je ka cikin mu'minai ma'ana wato kuma mun gumi allah ji a tafsirin shi na wasa mafi shaharar tafsirin wasa da aka wallafa babanmu kakanmu a shekaru allah ji malam yake cewa bari da muku ya kai annabi maƙishinka allah ne hausa ta yi ta yi mana kai ma'ishinka Allah ne wato Allah ya ishe ka ya ce kai da wanda ya biye maka daga mummini gaga ya tafi akan fassarar barkon nan kenan shi da wannan bayani na biyu ba kuma shi ne mafi shahara arastun to amma a tsabari na gaya muku sai ya kawo wata fuska kuma ki ce a ah, Allah ya ishe ka mumine ma ai sun ishe ka ai ga sunan zarata ne fasarar barko kuwa Allah ya ishe ka kuma ya ishe mumine an gane kuwa wace fasarar ta birin jaye ta farko amma dukkanin su in ka kalli su da kyau suna da mashiga Allah ya ƙara mana fahimtar littafin shi aya ta gaba ka karanta harin mumine ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ku duba inda gaba da gaba ne Allah ba ya ce ya Muhammad an na daga cikin girman annabi abun Allah inda magana ce gaba da gaba sai ce ya yi Nabi, ya yi rasu ya yi muzammil ya yi mulmudassir ba ya ce ya Muhammad amma ya ce ya Isa ya ce ya Musa ya ce ya Nuhu daga nan malamai ke ta shi ke ƙara nuna maka annabi shugaban annabawa ne gaba na biyu shi na annabin ƙarshen zamani ne alfazazi yana cewa bishir'atihi kullu shara'i'i sun sako da shari'ar annabi ne duk shari'o'i gaba ɗaya aka shafe su kuma ƙwaƙwani shi ne wa muhaiminan alai alƙalin sun kai. kun fahimta ko kaga nan yace annabi kila ga to Allah ta'ala Allah ta'ala ce Muhammadur Rasulullah sa'an dan uwa ai ba gaba da gaba yana ba da labari muna magana gaba da gaba ya kira shi amma ya kira Muhammad ai aure hudu ne kawai a Qur'ani kuma duk cikin su ba gaba da gaba bane yani ala sabil al-ikhbar ne la ala sabil at-takhatub laysa mukhataba afahimtum jami ya ke wannan annabi harridil mu'minina anil qital ka zabarar da mu'mini mana wajen yaki ka zabarar da su ko ka ce ka kwadantar da su a wajen yaki in yakum minkum 20 sabirun idan kuna da mutum ashirin wanda suke dukka ne wajen masu haƙuri ya galibu mai za su samu galaba akan mutum wato nawa ɗari so wannan a farko ke ɗari ashirin ɗari biyu kenan kowane saboda mutane ne ba su da fahimtar gaskiya su suna yaƙi ne saboda duniya ko kuma kuna yi ne saboda lafiyar? da ka gaba ɗaya ba abu ne mai sauƙi su tsorata su firgita an gane ko to amma sai Allah ya sassauci ya ce ne an karanta al'ana amma yanzu khaffafa Allah Allah ya sassauta muku wa alima anna fikum da'afa Abu Ja'far cikin malamin kira yakan ce fikum du'afa bu'afa. a wata kira'a anna fikum bu'afa. ana riwaya ce Allah alladhi khalaqakum min bu'afin. ruwaye ruwaye imam warsh annafi gane amma da yawa sukan ce ba'afa da fata arabtum yanzu Allah ta'ala ya san akwai masu rauni cikin ku sai ce fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atay an sassauta muku akwai guda ɗari za su iya gamawa da ɗari biyu da ba nawa aka ce ashirin ɗari biyu yanzu an samu sassauci an gane ko wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn amma bi iznillah idan kuna da dubu za su rinjayi dubu biyu amma da izinin Allah kun fahimta ko yawa na'am shikenan فتقول كم كرادي وقم لك أين ضعفة أيوانا أبو جعفر أبو جعفر أبو جعفر هنا سنة القراءة طبعا لا ما يتكلم نتكلم العشرة يا كثم العشرة دين ابن مجاهد شيخ رؤي ما كعبوا ده بقى القراءة نافع مدينة ورش قالوا سلمان نبيه ابن كثير اين مصر مصر هي نوع قنبل ببذني شيء يستلت من الجمع هو اللوكتي طبعا قالوا سليمان من النوع نعم وين هو أبو عمر البصري هو المدري نعم السوسي ده الدوري سوسد الدنيا كتير بين الصوص لمن ينوله ابن عامر القاضي المين الشامي كو الدمشقي المجر أبو الدرداني يضونا أنا كلاوة طيب ماذا صدفي المجران شو بيسوا نعرى المؤمنون هشام ده ابن الزكوان وإذ قال إبراهام حقي كيف المؤمن هو غير المؤمن الذي نعم عاصم وين رواية أبي آسف حفص وشعبة كو عتية عتية المؤمن الذي يركب عاصم kuma shi ne Allah ya rauta ma a shi shahara a duk duniya kaga dai limaman haramin nan makaranta ne na yankan shakka amma ba za ka taɓa ji suna sallah da wata rawa ba hab aljuha ne kira'at ya karanta a jami'ar abdi amma kawai sai su ɗauki ɗaya wannan aka Allah ke sha'ani yanzu kaga warshu ai mun warshawa ne tunda warshi dan afirka ne domin zamanci muka bar karatun warshi ɗin shi ne ibn warsha ai malamin shi ne ya samu suna ibn warsha sun shi usman ibn sa'id kuma sun ce ana kiran shi warshi saboda mutum ne mai tsananin farar fata ka san haka Allah ki shani sai ka ga farare wani kuma farin sal bakakin wani kuma gan shi uluk haka Allah ce kasan gwanin ta ubangiji يترى الماجرشي قالون إيسا ابن ليلى فكي سمي قالون قالونا لجودة القراءة الإمام النبير والإمام النشدة حمزة وحمزة ما أذكاه من متورئ إماما صبورا للقرآن مرتلا من شاطئ حمزة حمزة زيات يعني ما تشوى أي firar hamza bi da ake shi wani zama ku da hamza har samu da kuwa yi shi malam zai baka tsoro mun duniya ta abinci sai limami na nawa na baka shi ne ba. alkisa'i an gane ko likisa ta farbala kisa gwadonai ya rufe ya irami da shi shi kisa idan ba a ɓangaren arabiya wai ne wuce gaba ba a kama shi kuma sai Allah ba shi ƙara waɗannan su ne a imma guda bakwai Allah ya ce jazallahu bil khairati anna a immatan lana naqal qur'ana azban wa salsala nisa muka shigo da wannan eh saboda qira'a da muka samu alima anna fikum du'afa du'afa ba'afa shi yasa sanin qira'at na taimakawa wajen mafassara ƙur'ani. abu ja'far ce bu afa rauna bu afa ba afa خلاص عرفتم فنن سي الله تعالى yake cewa الان خفف الله كو haka ne ankum yanzu Allah ya sauƙaƙa muku wa anima anna fikum da'afa ya san kuna da rauni? fa in yakum minkum mi'atun sabirun yaghlibu mi'atin idan kuna da rantsatsun mayaka guda 100 za su rinjayi 200 cikin kafirai wa in yakum minkum alfun idan kuna da dubu tsayayyu yaghlibu alfayn zan zama kan dubu biyu amma da izinin Allah saboda wallahu ma as Allah na tada masu haƙuri Allahumma ij'alna min as-sabirin na'am ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة wannan aya tana da dalilin sauka Duk ɗauko wani daga cikin abin da malamai suka faɗa na tsammanin daga tafsirin kwamari still yake ce wani a'amash malam a'amash ne Suleiman ibn maharam kuna kiran shi mai dundubi ai sifa malamin suka ce idan ka ambaci mutum da wata sifa ta shi, ko da zai na kasa ce to ba giba ne inda ya manufarka don a gane shi ka ce mai ɗin hisa wannan kaga ai ai ne ka ambata manufar ka shine kwatance kake inda in kai manufar ka batance kake sai a hukunta ka kashi ne na malamalo ne ido ɗayan nan ba aibi ba su kake a gane da haka malamin suka ce sukan mutum wuri shida ba giba ba ne abu shida in ka faɗa ba giba ba ba sai na kawo su ba saboda lokaci don so ne kawai da inda zai yiwu zai mu sauke al'amfal yau hmm? zai yiwu za ta sauku ba sai mu karisa wannan an gane ko al'imamu al'amash kuna jina ko lokacin da aka yi yakin badar na ce da ku kafirai nawa aka kashe saba'in fursunonin yaƙi nawa su ma saba'in da aka kama su mu gane ko? sai annabi ya tara sabon shi guda uku ya ce menene ra'ayinku game da su na'am me kuke gani game da su sai na abubakar ya ce ya rasulallah maganin ka ɗora musu fansa kawai shi ke umar ya ce ina ya rasulallah a bani ne na wa dangin in sauke kansu shi ma ali waɗannan ha'in mutul abdullahi ibn rawa ya ce ya rasulallah ka yi ƙatoton wuri kawai ka tura su a ƙona su sahabbai to sai ana zo sai ga kai kayan abubakar ya fi daɗi ya tsoro banza sai Allah ya sauka da aya ce ina abinda umar faɗa shi ne tsaro shi yasa ya cikin hadisi inda din ya san umar na wannan hanyar wallahi sai ya kauce hanyar shi ne aka samu masu zagin sa su daga cikin shi'a su in suka je madina kasan akwai babu umar a masallacin na ko akwai gate number one a madina ita ce ne ƙarfin kofa Allah ya kai mu gaba ɗaya babu sala gate number one duk wanda kace mu har mukan yi mahaɗa kai mu haɗa babu sala Allah ya kai mu to daga cikin ƙozin akwai babu tauba akwai babu nisa akwai babu jibril an ce sanin mala'ika jibril ke shigowa musamman akwai babu umar to shi ne aka ce wani ɗan shi ake ce ai su ba sa ba saboda kinsu da ba sa shiga ta kwam shi ba ai dama shi ya ɗan in dai umar na wurin shi ɗan bai ita zo wurin ba a shi nan ba ok to sai da Allah ya saukar da wannan aya sun suwa sun saboda tsoron Allah sai fara kuka shi da sai na abubakar umar ya je ce kukan da kake ya manzan Allah kai da sahibinka dan Allah ku gaya min me ya jawo kukan nema in yi kukan ko bai zo ba idan yi kukan sai ce abinda ka faɗa shi Allah ya kawo fantan nan da na yi Allah bai zira haka la ilaha illallah saboda a koya mana na yi tarbiyya sai Allah ta'ala ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard ai ba daidai bane ga annabi hmm wato a ce yana da fursunonin yaki a dora musu fansa har sai an lugwigwita so shine yufkin sai an ci galabar su a yaki tukun su san cewa annabi ya fa kusa bakin bahaushe alamai suka ce da annabi zai boye wata ada sai boye wata ko gane ba ne amma ka san wahayi ne daga Allah ɗaya daga cikin abin da ke ƙara tabbatar maka da ƙur'ani daga Allah Allah ce a basa wata walla nabi ya girka fuska yadda sai ya ɓoye ko wahayi ne masu ƙare wani Nabi ya yi kofi daga littattafan kirista wayar gaya mu har littattafan nan ku suke da ke cike da ainihin contradiction yadda 'yan ɗari kan jehovah witness suka faɗa the King James version na Bible da kuma Doyle version na Bible kan da bambancin da ke tsakanin da RSV na America ga mun tsakanin shi ko Qur'ani ba za ba ka isa ka samu kuskure shi ba ولو كان من عند لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا ba daidai ba ne ga annabi a ce yana da tsatsaki hatta yin suna sai in ya lugugu ta kafirai a ban kasa cikin sai ce duna arazar duniya kuna neman wato alawajen duniya ko satuwa fa tare da annabi shi ya fi kowa ta kawa ya fi kowa ƙin duniyar amma ka sani idan annabi su Allah ya ja hankalin shi ya musu nasiha to kai kuma asuwa ka shiga kai ka ne abinda wai ake cewa bari a ta wani menene ne ɗaukowa aji ɗauwa to annabin Allah kenan an gatan Allah babu ya shi mace mai naƙuda ba ta yi mutum irin shi ba Amma Allah ce kai manzona ne sauko ka fuskanci wahalar rayuwa saboda matsayinka aure na ba na wasa kun fahimci saƙon da kyau ko saboda ka kuna bukatan arzar duniya ta goma shi na duniya wallahu yuridu lakhira shi ko Allah lakhira yake bukata wallahu azizun hakim Allah buwaye da gara misali ne hakimun kuma wani خلاص ده لوكاشي طب بسم الله لولا كتاب من الله سبقنا لكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا بعد من كتاب من الله سبق ba domin dokar ubangiji ta riga ya cewa ko al'umma ce wanda Allah ya mata rahama ba kai annabi na wa ma arsalnaka illa rahmatan da wannan matsayin da kake da shi ba kaji fa wanda sabaka tun ya riga ya riga ya aure na cewa kai ne ne suke da matsayi ne al'umma kama sun ɗauko daga alkhairin ka ne ba duk wannan ba lamassakum fi ma akhadtum azabin abu. da karɓan fansaman da kuka yi kafin ku gama da kafirai da azaba ta shafe ku la ilaha illallah to amma Allah ce laula laula malamin suna kiranta ne na ga mu ku lau harfa limtina ko ba ita ce nan ba laula fa kusan da ba harfu tahaqquq litahaqquq sai eh, kore domin da da ba domin ba yaban mun lau da ka zo da ka gani kenan baka zo bane amma lafa ba don ka zo ba a ashe na zo ne ai ko gane bane shine harfu tahaqqq litahaqquq harafin dahir ya tabbata domin an samu sharadi laula kitabun min sabaq ba domin littafi doka daga ubangiji da ya riga ya cewa cikin rama kake ba da samanka والله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم عذابا فيكم اليوم سؤال الله يرجع رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا wani abun da na mance na faɗa ƙarƙashin ayar wanda zai tsaye da kaji nasiri cikin manyan malaman tafsirin suka ce musamman ta kawo kan sayi na umar saboda na umar sai da mazaje guda talatin da uku suka musulunci kamar ya shiga musulunci talatin da uku sun riga shi da kuma mata guda shida total na'am to shi ne na arba'in yana musulunta makasir ta ɗauki cari shi ya fara kiran sallah shi don lokacin ana kiran sallah ne cikin shantu da tsoron shirin kafin ya rasu ba ne ne ba kan gaskiya mutum ce eh. e. lafi an bayyana ya kwana kiran sallah kafin ka ce man ba. kuka ce ibn bukatar jarumai haka ne ko suka ce wannan ayar akan shi saboda shi ta sauko kuma a munasabar shi tsammai da mu baya kaɗan ne amma nan Allah ya ce fakulu maganin ganimtum halalan ba ku ci daga abin da kuka samu ganima halalan halal ne طيباً ميداني واتقوا الله كجيكو رم الله إن الله للي الله غفور ميون غفرني رحيم ميجن اللهم رحمنا شكرا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي يا كيون النبي صلى الله عليه وسلم بس عيبة طب جراكم كنا تفضل ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ƙul ka faɗi liman fi aidikum da fursunan yakin nan da ke hannunku gaya musu shine min al'asra sun yaƙi ko? fursunan yaƙi guda ɗaya ana ce da shi ne asir da yawa asra to gaya musu in ya alamin lahu fi qulubikum khaira yutukum khaira in biyar Allah ya san cewa akwai alkhairi a zuciya ku. sunan akwai iskali ta ce Allah in a ma'ana ma'ana idan Allah ya tsinkayar da duniya cewa akwai alkhairi a zuciya zuciyarku babu da ke buya game da ubangiji ko to yi tukun khairan mimma ukhidha minkum zai ba ku alkhairi sama da abin da aka gano ba ku ba da fansa ba ai fansa ne cikin waɗanda ainihin wato musamman suka ba da fansa hadda hadda mijin yar manzan Allah na zainab abul as sunan shi ba mai musulunta ba musulunta ba yana kafiri kuma yana aure da nana zainab kafin Allah ya saukar da ayar haramtawa kuma girna na khadija ita ta ce mu haɗa su aure mana saboda shi ɗan yasin kina auren zumunta bayo aka saba ko amma kuma da annabi Allah ya ba shi sai ki musulunta abul az yana nan kan kafirci annabi ka ta auren ba in kuma ya gafarta muku wallahu الله ما يوم غفراني رحيم ما mai وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم نعم والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك الله ما جاء عن إذا صنع صنصو خائن شيك يا رسول الله من لوكة إذا أكذوا aka ce to shi kenan nuna shi ku guda saba'in za mu kyale kuwa kai ban shi kanka sai ka iya rubutu ka koya mai ayyan musulmi kaza shi ne sansanka wani kuma ya kawo kuɗi amince da su kuma maka dumbu sun yadda amma ta ciki na ciki to ai faɗar hannullaha min qablu fa'am karnin ai sun fahimci Allah a baya kuma Allah ya lallasa su mana ya kama su ko ba a taɓa ka annabi na a wannan lafiya wallahu alimun hakim Allah masani ne hakimin kuma bane na da lokaci tabbata إن الذين آمنوا وهاجروا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم inna amanu lalle waɗanda suka yi imani, ɗai kenan, wa hajaru kuma suka yi hijira daga makka zuwa madina biyu kenan lazina awau wani nasaru waɗanda suka ba da masauki kuma suka taimaka Da haka ake kira mutanen madina al'amsa ula'ika ba'duhum awliya'u ba'd waɗannan sashen su makka ce bi kuma aka bashi shi ma yana bukata ba halin imani eh, ta haka ainihin Allah ta'ala ce ula'ika ba'dhum awliya'u ba'dhin to wallazi to fa alaikum nasr ku taimake su amma illa ala qaumin bainakum wa nisa sai dai ba za ku ba da taimako a yaƙi wasu jama'a in akwai yarjejeniyar zaman lafiya da wasu jama'a kun gane ko ajiya na ba ku misalin ƙabila na banu bakar da banu huza a abin da suka karya alkawari to anan Allah ta'ala ya ce in suka nemi taimakon ku to ku taimaka musu sai taimakon da zai kai da taɓa wata ƙabila wanda tsakanin ku da su akwai yarjejeniyar zama lafiya za ku taɓa su ba an gane ko wallahu ma ta'maluna basir Allah mai gani ne kan duk abin da kuke aikata kai da abinci ne kin namu ne ba ka ci na sha fada to me yasa mu haushi ne ko in ce musu wannan idan ka kalli abun a tsinki kenan a mataki na wuya kuma ka abu to shine Allah ke gaya mana wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu idan buku nuna son juna ba kuma tsaka kaga an samu don Allah wa yake masu da kirki wanda ga Allah take suka kake ne a a'udzubillah inda Allah ya san ba na kirki ba ne Allah bai san gaibi ba an an tashi kuke Allah bai tace cewa saka ce inna amanu min ba'du wa hadu wa ja'alu to mai la'antar su baya tare da su sam Allah ya ya kice shi kan sani cikin al'umma saba sahabi halaka wa ulul arhami yan uwan zumunta kuwa ba'dhum awliya'u ba'd haka ne aula ba ba'd yan uwan zumunta su suka fi cancantan tanyo sashi ga sashi kun hausar? dan uwan jini al'arham dan uwanka ya fi cancanta ka kai mai agaji sama da dan uwanka a musulunci don wannan na jini ne idan abin da kake da shi kan shi ke abin da kake da shi daga daga kawai ko sai ne kwaya dan uwanka wa kani misali bai ci abinci ba ba wani shi ma dan uwanka ne na musulunci to wai kamata ka ba shi kuma suna ganin a'a ka ba shi wannan dan uwanka na musulunci dalili sun shi wancan igiyar zumunta za ta fizgo ka je ka nemo ka ba shi amma dai kowane ne suka fi cancantar alaka yanzu misali in za a ɗaura ma wani yaro aure da ka je ka nemo wani mutum daga waje da ka ɗauko baban ka yi wane ne fi shi ne wannan abin da hausawa muke yi wannan yana da kyau Garin zumunta ne a ce ai kanin baban shi ya karba auren ya fi in ka ce a kowa tafi uban zo ko kowa dare ba kuma amma ga mutane abu ne mai kyau al'adar mutane in mai kyau ce tana da kyau su kaga za ka hango ma'ana wannan aya a wannan wurin wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim bara'atun min allah hmm? na? Eh, a cikin rabon gado yana daukan mana kuma sama da haka yi eh, a rabon gado yake tsokacin ana nufin a rabon gado kuma gaskiya ne yana da kuma ma'ana mai faɗi hatta wajen gado ku shakka babu in ka zo maganar rabon gado wa fi cancanta kan masu gado cikin maza nawa ne goma cikin mata nawa bakwai gado ya kasu gida nawa biyu akwai gado da asinci akwai gado da kaso wa alam bi anna al-insa naw'ani huma nay kuma alama kusuma an gane ko sannan masu gado cikin maza suna gada haka saboda haka ‘yan uwa sun fi cancanta ‘yan uwa wajen cin gado wannan tsokaci ne muhimmi da kuma dukkanin alaka wadda ta wuce haka. idan aka zo inda za mu tsaya kenan wanda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi kura mu Allah ka gafarta mana Allahumma dina fi man hadai wa afina fi man afai tawallana fi man ta tawallai barik lana fi ma a'tai wa qina sharra ma qadai ya arhamar rahimin Allahumma qasim lana min ما